jama'a barka da sake saduwa da ku a ɗakin watsa shirye-shirye na bbc ga takaitaccen labaran duniyar da kuma wasanni. a nan Birtaniya an gano waɗanda suka kamu da sabuwar nau'in cutar corona da ta ɓulla a Afirka ta kudu. A jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyya mai mulki ce ta yi nasara a zaɓukan da aka yi na 'yan majalisun jihohi da ƙananan hukumomi za kuma mu je shirin da hukumar zaɓe ke yi kan zaɓen shugaban ƙasa. Za kuma mu ga yadda ake koya wa ɗalibai darasin farin ciki a nan Birtaniya a daidai lokacin da cutar corona ke ƙara yaduwa. ministan lafiya a nan birtaniya matt hancock ya sanar da cewa an gano karin mutum biyu da suka kamu da sabon nau'in cutar corona a nan birtaniya dukan mutanen biyu dai sun yi balaguro ne zuwa afirka ta kudu a baya-bayan nan mr hancock din kuma ya ce birtaniya tana killace waɗanda aka samu da cutar za kuma tsaurara matakin wato matakan yin balaguro zuwa afirka ta kudin sannan kuma an sanar da cewa duk waɗanda suka je ƙasar a kwanaki hudu da suka gabata to su gaggauta killace kansu. zade a ci gaba da ɗaukar matakai yayin da cibiyar binciken kimiyya ta nan Burtaniya ke ci gaba da nazari kan sabon nau'in cutar ta corona. Sannan muna matukar godiya ga gwamnatin Afirka ta kudu dangane da ingancin kimiyyarsu da kuma irin gaskiyar da suka nuna wajen ɗaukar mataki. Kamar da yadda muka yi a lokacin da muka gano sabon nau'in cutar a nan, wannan sabon nau'in cuta abin damuwa ne matuƙa. saboda har yanzu ya kasance ana sauran ɗaukarsa sannan kuma ga alama ya sake sauya kama fiye da sabon nau'in da aka gano a Burtaniya. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. Bari mu je jamhuriyar Nijar, inda a yau ne hukumar zaben kasar ta Seni ta bayyana sakamakon zaben ranar 13 ga wannan watan a hukumance. an dai gudanar da zaɓukan wannan rana wato na 'yan majalisun jihohi da na birane da kuma na ƙananan hukumomi jam'iyyar pnds mai mulki ita ce da ta yi nasara a waɗannan zaɓukan ga kuma abin da mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladu amada ya shaida wakiliyanmu cima'ila isufu a yamai eh, eh, ina matuƙar godiya da kuka ba wannan dama eh, don mu jaddada tunda jaddadawa ce da ja mutane sun san eh, sakamakon inda ya wakana don ku a jaddada da zan mi yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai farti eh, na fari wanda ya zo wanda ya zo na fari shine pendes sarayya suna da kujeru 769 akwai wata fartin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine amnesty da nasara tana da kujeru 358 kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine mpn jamhuriya tana da kujeru 356 kuma ta hudu akwai kungiyar modern f alumana tana da kujeru 268 To yayin da ya rage kwanaki hudu a yi zaben shugaban kasa a dai jamhuriyar Nijar din kowane irin shiri hukumar ta sayani ta kan wannan zaɓe ga abin da Dr. Amada ke cewa. Akwai sito-sito da muka yi bakin duka akwai jiha kamar jihar da kamar jihar Damagarmu jihar Tawa da sauransu. duka mun yi sito-sito wanda da an samu an tabbata akwai wani abu babu a wata gunduma akwai motoci da muka sa wannan motocin ya su su kai kuma wannan horo ne na musamman don a samu don su samu karfin gwiwar eh, da za su ba masu kula da zaɓe cikin rumfar zaɓe horo na eh, inda wanda ya kamata banda wannan abu na uku duka wasu kuɗaɗe duka wasu tallafi da ya kamata mu ba wannan reshenan namu na jagohi da na gundumomi duka babu abin da ba kai ba To tun da fari madugun 'yan adawa na jam'iyyar model lumana hama Amadu wanda kotu ta haramta shiga takarar zaben ya sanar da cewa jam'iyyar su ta kulla kawance da jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban kasa Muhammad Usman. To yaya masana kuma ke kallon wannan kawance? Abdu Halilu ya tattauna da Dr. Salihu Nuhu wato Jangwarzo na jami'ar Dan Diko Dan dolo na ta birnin Katsinar Maradi. Ko shakka eh, Hama Amadu da Mama Usman kwararren 'yan siyasa ne wanda ya yi prime minister kusan shekara takwas kuma ya yi shugaban majalisar dokoki na shekaru da wanda ya shugabanci kasa ba za a yi a ɗauke su a matsayin ƙanƙanan siyasa amma eh, a tunaninmu a nazarinmu wannan kawance hama amur ba ya shi bane don samun mulki tunda kowa ya sani yana da waya yanzu rdr canji a matsayinta na jam'iyya ta bakwai ko ta shida ta zo ta wuce eh, su jamhuriya wanda suke da lumana da mnsd nasara wanda su ne na biyu na uku da sauransu eh, amma abin da ya sayi wannan ya saboda kawai fafutuka ta adawa ta gwagwarmaya eh, domin su samu ƙarhi su suna sun riƙe yamai a yammacin Nijar. shi kuma eh, muhammad usman zai rike da magaran gabacin nijar domin kamar eh, fafutukar tasu ta samu eh, kamar karbuwa wajen mutane na ƙasa yanan kuma ta samu karbuwa wajen mutane wanda suke ƙasashen waje inda kamar suna da irin wannan haɗin kan kamata a ce da yan ministry nasara da yan pr jamhuriya da su kishin kasa da su lumana da su da canji a ce sun janye sun goya ma mutum guda baya kaga idan sun kai hakan kenan za su kafa wata kungiya wadda take da karfi wadda take iya ja da ta eh, masu mulki amma saboda kowa shi kai shi ya isa ya shugabanci kasa ba zai iya janyo ma wani ba shi ke sa yanzu ba za su iya haɗa kansu ba alhali mu ko a siyasance muna so a ce mahi yawancin ƙungiyoyin eh, siyasar jamhuriyar Nijar sun haɗa kansu wuri biyu ko wuri uku wanda zai sa siyasar Nijar kinta ya tsafta kuma siyasa ta zo mana da, da farashi mai sauƙi. To bari mu duba wani labarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an karɓe iko da garin Bambari na Jamhuriyar Tsakiyar Afirka daga hannun 'yan tawaye waɗanda suka karɓe shi a jiya talata. mai magana da yawun majalisar ya ce dakarun wanzar da zaman lafiya da na tsaro su ne suke da cikakken iko da garin kuma farar hula da suka tsere sun fara komawa gida a ranar lahadi mai zuwa ne dai ake sa ran za a gudanar da zaɓe a wannan ƙasa a lokacin da ɗaliban makarantu suka koma karatu bayan ɗage dokar kullen yaƙi da cutar korona an mai da hankali ne wajen koya musu yadda za su kare kansu da kuma yin bitar karatun da ya wuce su na watanni sai dai kuma malamai sun ce yaran na fama da tsananin damuwa wadda cutar korona ta haddasa musu hakan ya shafi kusan dukkan dalibai na kowane fanni sai dai a wata makarantar firamare da ke yammacin birnin london malamai sun kara wato sun fara koyar da darasin farin ciki da nufin taimakawa waɗannan yara ga muhammad anur muhammad da wannan rahoton ba a samu bullar cutar corona a makarantar firamare ta riverside ba Kariya a nan ita ce babbar abar baiwa fifiko. To amma yayin da makonni suka shuɗe, makarantar ta kasance mai ƙara damuwa kwarai game da lafiyar kwakwalwar yara. Ko da yake akwai asarar karatu, akwai kuma ta rashin cuɗanya da rashin abokantaka da rashin tsari. A matakan farkon rayuwa, zai iya zama da illa mai yawa ga wasu yaranmu waɗanda ke da tawayar kwakwalwa. Kafin kullan corona, makarantar Riverside din na ba yara damar yin abubuwan da za su kwantar musu da hankali, inda sukan yi wasannin motsa jiki na yoga da kuma samun hutu, wanda a yanzu hakan ya ƙari matuka abin da ke taimakawa yara kamar ɗan Jenny Woods mai shekara takwas. Tana da wata matsalar garkuwar jiki da ba kasafai ake samu ba, kuma ta kasance tana killace kanta tun watan Maris. Kuma makaranta ya sa ɗanta cikin damuwa matuka. A zahiri ya damu da ni, ya kuma damu da kansa saboda shekararsa takwas. To amma ya damu kada ya kawo cutar gida gida ta shafe ni. Wasu yaran da suka fi ƙuruciya ba sa iya bayyana abin da ke damunsu a koda yaushe. Don haka makarantar ta ɗauko wata malama koyar da darasin faranta rai inda a kowane mako take koyar da yaran. A nan suna koyon yadda za su kwantar da hankalinsu su kuma fahimci halin da suke ciki sannan suna da damar yin magana a game da duk wata damuwa Dukan tsarin makarantar yana da inganci matuƙa. Muna aiki da ɗaliban da suka ƙuriciya um, zuwa waɗanda suka manyanta don magance duk wani nau'i na rashin lahiya ƙwaƙwalwar da suke da shi a yanzu ko kuma a nan gaba. Yana da sauƙi a gare su su binciki yadda suke ji da kuma yadda za su iya komawa yanayin da ya dace. Ga iyaye kuma akwai fatan cewa matakin makarantar ya sa yara samun taimakon da suke matuƙar buƙata. To abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanzu kuma Badriya Tijjani Kalarawi ke muku fatan alkhairi daga nan London.